baki mai yanka wuya. Yanayin tashin farashin man fetur na ci gaba da shafuwar al'amuran yau da kullum na 'yan Najeriya, a yayin da wasu 'yan kasar da dama suke cikin rudani dangane da al'amuran da suka shafi albarkatun mai a kasar. assalamu alaikum. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana soke biyan tallafin man fetur, al'amura suka so matsananta ga 'yan Najeriya sakamakon karuwar farashin man fetur din lokaci zuwa lokaci. Lamarin da kuma ya shafi kusan kowane bangare na rayuwar jama'a ta yau da kullum sakamakon tashin farashin kayayyaki da sufuri. Ko baya ga wannan kuma gwamnatin ta bayyana ƙarin farashin man a lokuta da dama. na baya-bayan nan shine wanda aka yi a farkon wannan watan rikis ba tare da wani wa'adi ga 'yan Najeriya ba. Lamarin da ya sa ake sayar da man daga Naira 95 zuwa Naira 1,200 a kowace lita a faɗin ƙasar. Lamarin samun daidaito da soma aikin tace mai da babbar sabuwar matatar mai ta dangote ta soma. Ya faranta ran 'yan Najeriya da dama tare da ƙarfafa fatansu na kawo ƙarshen matsalar ƙaranci da tsadar man fetur ɗin. To amma kuma wata sanarwa da kamfanin mai na NNPCL na Najeriya ya bayar kan yadda zai rika sayan man daga matatar ta Dangote ta sa murna ta koma ciki. 'Yan ƙasar da dama idan ka ɗebe 'yan ƙalilan da ke bibiyar al'amarin sun shiga ruɗu lissafi ya ƙure su ma'ana ba su da masaniya kan yadda al'amura ke tafiya. dangane da sha'anin albarkatun man fetur da Allah ya albarkaci kasar da su. A wata ziyara da ya kawo nan ofishin muryar Amurka, gwamnan jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya Abdullahi Sule ya yi bayanin yadda turka-turkar take a sha'anin albarkatun man fetur a Najeriya. Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, subsidy, subsidy, an cire subsidy. To ba cire subsidy kadai shine babban damuwa a maganan mai ba. muddin ana shigowa da kaya daga waje wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci muddin ana shigowa da shi ne daga waje sai ka samu dala sannan ka shigo da shi ba a sayan kaya da naira a kasan waje saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo hmm. to yanzu dala ya kai naira 1650 ake saya to saboda haka wannan shine babban matsalar mai ba cire subsidy kadai ba a lokacin da dala yake 700 lokacin da shugaban kasa tinubu ya cire ah, subsidy to a lokacin gona ta ta biyan wani subsidy saboda 700 din da aka cire shi ne ake iya sayan dala a shigo da shi to lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari uku to lokacin subsidy sai ya dawo wato wannan shine karfin hikimar maganan da yawancin mutane ba su fahimta ba wato kana so ka ce tun lokacin buhari kenan aka cire subsidy din a'a lokacin buhari ba za a iya ce an cire subsidy ba shi dai abin da gwamnatin buhari ta yi shine ta ce daga watan shida hmm. ba kuɗi a budget da aka sa na subsidy abin da wannan gwamnatin ta yi kenan to amma ka san wannan gwamnati ba ta zo bane a watan shida ta zo ne a watan biyar hmm. saboda haka tun watan shidan na shekarar 2023 to tun a wannan lokacin fa aka cire subsidy din to amma lokacin da aka cire subsidy dala yana naira 700 ne wato na official price official price oh, na'am eh hmm. to saboda haka cire subsidy gwamnati ta cire subsidy da gaske amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai hmm. ni ne manajin darakta na da na African Petroleum saboda haka mu ne masu sayan mai mu kai gidajen mamu din haka ita gwamnatin tarayya nnpc ita kadai ce take shigowa da mai daga waje ba wani mai shigowa da mai daga waje saboda dalilai biyu masu karfi dalilin farko shine in ka neman dalan da wuya ka samu a central bank saboda ba su da dala isasshe dalilin farko kenan dalili na biyu da yake sawa in ka je ka samu dalan ka shigo da shi farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka sayar sai dai ka yi asara to shi yasa gwamnatin tarayya ita kada aka bata take shigowa da mai wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba a'a wayannan dalilan guda biyu wayannan dalilai biyu rashin dala da kuma in ma ka siyo sai dai ka fadi da kyau kuwa gwamnati ce kawai za ta iya daukan abin ita akan ta da kyau kuwa na'am shine ma'anar subsidy din dama to yanzu uh, your excellency hmm. tunda ana tunani tun da man nan yanzu a gida ake haƙo shi mm. kuma matatar dangote a gida za ta tace shi mm. wato an cire wannan bukatar na dala kenan daga waje misali kenan da kyau kuwa to ina za me yasa kuma za a samu man da tsada eh to eh, dalilai biyu an ce ka san yanzu bari in ga maka wani damuwa da ake da shi a Najeriya yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu gare da kai wannan tambayar din ka fahimta an ce za a sayar wa dangwatan mai ne a dala a naira hmm. naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba a gane don haka idan shi kuma mai ɗin nan a kasuwan duniya ake sayar da shi a dala ake sayar da shi misali idan aka ce yanzu mai ɗin nan za a sayar ma ɗangote a kan kuɗin da ake sayar da shi a kasuwan duniya misali a ce dala casa'in amma zai biya a naira ka gane hmm. to a naira wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi shida ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki ka gane saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi ba zai sayar da ya waɗi ba shi mai abu ne wanda a kasuwan duniya ake maganan shi ba a gida ba sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi nnpc ta fito ta ce to kai dan wata za mu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala za mu sayar maka da mai kowane randa daya barrel guda daya kowanne za a sayar maka da shi a misali naira dubu daya ba abin da ya dame mu da dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shi kenan ni kuma na na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza hmm. to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa saboda haka akwai buƙatar NNPC ma ta faɗa ma Najeriya su sani ga fa abin da zamu sai a hannun shi kaji hak maganar kenan hmm. ni ba wani na magana dan kare gwate ba hmm. ko kuma kare NNPC ba a'a ina maganar ne gaskiyar magana kenan da ke ƙasa muddin ba a fahimci wannan ba to kawai ana ta zagaye ne akan tebur daya za a sayar maka a dala ok shikenan yau me kasuwar mai a duniya dala 90 dala 90 eh to kai dangote za mu sayar maka a dala amma za ka ba da naira ne to shikenan ya biya naira to a dala nawa aka sayar mishi a kan lissafin 1600 to aka sayar mishi haka dan me zai iya sayarwa shi kuma kasa da abin da ake so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to dangote maimakon ka je central bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira your excellency ka wanda eh, zan iya cewa zan iya bayyana ka da cikin masu ruwa da kake a harkar hada-hadan man fetur tun da kamar yadda ka faɗa a baya duk da arzikin da najeriya take da shi ya kamata 'yan najeriya su dinga siyan man fetur lita ɗaya sama da naira dubu ɗaya to gaskiya saboda allah idan ka duba wa'yansu ƙasashe masu arziki kamar saudi arabia mm-hmm. kamar kuwait kamar libya duka yawanci waɗanda suke da mai akwai tsari da suka yi tuntuni da ya sa mutane suke samun abin cikin rahusa ba haka ba ne tun a nigeria a nigeria an yi refinery guda hudu refinery guda biyu ne a fatakon da babba da karami akwai refinery a wari akwai refinery a kaduna to inda kamar an yi wa refineries ɗin duka duk suna aiki duk ba su da damuwa muna production ɗin mutum nigeria tana da karfin da za ta iya yin mai ah, miliyan uku randa miliyan uku a kowane rana tana da karfin da za ta yi haka tana da man isasshe a ƙasa da za ta yi haka amma saboda rashin zaman lafiya na niger delta abinda nigeria take yi shine miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kusan shekara biyar zuwa shida kenan Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Muna godiya ga gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule da Haruna Shehu marabar Jos da ya tattauna mana da shi da ma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.